sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Taka amarya rausaya ayyuka yau ranar rikice a jigar Suleiman ne amalla babban jarumi. Lafiya ma da kin sami daga ka'ida can yin. Eh masu tsangomar rikice da su ya rufu ya nufinsa su bar To barkanmu eh, da warhaka daula ko in ce barka da tashi. To Usman ina kwana mun tashi lafiya? Lafiya lau ya kuma muka ji da wannan ruwa da wannan guguwar tekun da ake ta fama da shi a wannan yankin. A tun eh, juma'a ake ta ruwa a eh, nan. Ai hucinta ne yake haifa mana da ruwan mu kuma. Kwarai mm, eh. kam haka ne. To to Allah ubangiji ya fidda masu shiga cikin matsala ko kuma duk wanda ya samu matsala a cikin Allah ya warware masa. To amin. Allah kuma ya kare wa'anda abin bai shafa ba. To amin amin. Yawwa to kafin ki je gaisuwa gaishe gaishen abar ya huce sannan muna da labari muna da karashen kuma ci gaban jin gudunmawar harshen hausa ko? Mm, haka ne eh, a wancan eh, makon haka muka tsaya yawwa to amma kafin sannan waka da aka fara ji a farkon shirin waka ce ta aure da aka rera wa malam garba suleiman eh, da aka fi sani da krako wanda kuma ya daura aure tare da amaryarsa sai mu ce allah ubangiji ya ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari to kai ma sarfila hashim dan mutanen gumal da aka yi tuya aka manta da albasa a cikin shirin abu bari ya huce kenan <laughs> ya dan huce kaɗan to muna maka sakon taya murna na karuwar ɗanmu Ibrahimu da aka samu wanda kuma sai mu ce Allah Ubangiji ya raya shi ya ba mu mai jego da lafiyar shayarwa sai kuma sakon ta'aziyya zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki musamman shugaban sashen Hausa na murya Amurka Leo Kien game da rasuwar ƙanwarsa Chindo Emmanuel wadda kuma jana'izar ta jiya aka yi Juma'a ah, sai mu ce Allah ya kyauta karshen mu duk gaba ɗaya magana in tamu ta zo ya sa kuma sun huta sannan ya ba da haƙurin rashi musamman mr emmanuel jolen wanda shine mahaifinta da kuma mamanta mrs mamarina muna mika musu ta'aziyya allah ba da haƙurin wannan rashi da aka yi to amin eh, amin to yanzu kina iya mika mana gaishe gaishe kafin mu je ga ƙarshen tarihin hausa da gudunmuwar da harshe ya bayar da kuma sauran abin da ke tafi to malam usman ka san wannan karan ba daga facebook muka ɗauko ba mun ɗauko ɗauko ne daga email ɗin da suke aika mana zuwa email ɗinmu na mm. wajen aiki. Ina yi wa filin a bari ya huce da ɗaukacin ma'aikatan BOA fatan alheri da fatan Allah ya ci gaba da yi maku jagora a dukkanin ayyukanku. To amin amin. Sako ne daga ni mai sararen ku a ko da yaushe sani mai lange-lange yalwa ya wuri. Sai sako na gaba shi kuma cewa zuwa ga Usman Kabara ina so ka isar min da sakon fatan alheri na ga ma'abotan filin a bari ya huce. Farko ya ce na miƙa sakon gaisuwarsa zuwa ga da Dakau mai daka wa yaro kashi sai kuma zuwa ga Abdullahi baban Yusuf dan Inyamuri sai na Madiya Hayya da kuma Ojo na titin Bugaje a jamhuriyar Nijar. jamhuriyar Nijar su ma suna da bugaje ne kamar hmm, ta mu ta akwai da Adil yake cewa Maryam wai anya ita ba a garin sa ce kai ita bugajen tsana ce. <laughs> kakkar mana kwaci. <laughs> To sai gaisuwar kuma zuwa ga Abubakar Kalan Jaga. To tare da Ali Makoda, kwamishinan muhalli na jihar Kano. Sai ɗan Asabe mai fata ya wuri da hmm. fatan duk suna cikin ƙoshin lafiya. To amin amin. To sai kuma saƙon gaba inda ya ce gaisuwa ta zuwa ga wannan fili mai farin jini daga mai nasara nasarawa funtuwa. Sai saƙon Fatima Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau inda take cewa Gaisuwar filin a bari ya huce zuwa ga Hafsat Muhammad Maina, BOA Hausa, Aishatu Musa wa barikin ladi, Ibrahim Musa wa barikin ladi da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya. Sai sako na gaba cewa suka yi, muna yi maku fatan alheri ma'aikatan BOA Hausa da fatan za ku miƙa min saƙon gaisuwa ta zuwa ga mai martaba sarkin daura Dr. Umar Faruk, sarki na sittin a masarautar daura da Kabir Salisu ɗan majan daura da Abdurrahman ɗan malam ɗan madamin daura da Alhaji Muntari Ruko. To da fatan duk sun tashi cikin ƙoshin lafiya. saƙo ne daga Sade Sa'idu Daura. Sai saƙon Gali Siraja Faki inda yake cewa fatan alheri ga ɗaukacin ma'aikatan BOA Hausa musamman ma Oga Kabara da Antidaula to muna ansawa. Hmm, Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga mai girma jakadan Faki Alhaji Abdullahi ɗan kari Faki da Malam Siraju na Allah Yaɗo Faki da Abubakar Kawu Girgir da Ishun Dila Faki da Musa Hadarin Asuba da Magaran hmm. da kuma Fatima Musa Wada Barikin Ladi tare da Jamila da Fatima matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da fatan duk suna cikin ƙoshin lafiya. Mijin na a ba tun da kai sarki rungume dangin ka ba su sanadauna kaduna ya ya jawabi duka zagi zagi zanni ya ce ku ba fushi da dangin ku sarauta tana ga Allah kunga gidan alo gidan sarauta na gidan yaro gidan sarauta na cewa nan da kuka so a naɗa Allah bai mai sarauta Allah bai mai sarauta Allah bai mai sarauta haka kulbe kawar da kwalbe Muhammad yalawa ya sarauta zau yau ga tana haka kai Muhammad yalawa ya sarauta Yau ga talaka a daula kin san wancan makon ana bin bashin karashen labari wanda Dr. Salisu Bala na gidan Arewa House na ajiyar mm. tarihi ya ke bada labarin harshe ko kuma gudunmawar da harshen Hausa da muhimmancin sa ya bayar a duniya. A duniya. Yau kafin ka gaba akwai um, ma'aikaci abokin aikin mu ya shigo shi ma zauren yanzu haka. Ina da ah, tambaya. Za ku gaisa sannan shi ma yana da tambaya za ka je ya shigo a koyaushe. Salamu alaikum Dr. Salisu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yawa barka da. Barka da kokarin sannan. Yawa to to dan karka ji tambaya daga sama mu ka ce daga ina aka wannan ya fito <laughs> hafiz ne eh. yawa to to yanzu bari mu fara eh, sannan za mu dinga ɗaukan waya wayoyin mutane masu tambaya eh amma ka ci gaba da dan bayanin da ka karasa bayanin naka yawa yanzu haka idan game da nake muku mm. bayani nake cewa akwai wanda ba ma taba rasa waɗanda zaka ga sun zo suna bincike ko waɗanda sai riga sun yi ritaya ko kuma suna son su zauna su dan yi wata biyu wata uku a tare da mu mukan kai su wurare daban-daban kuma sukan yi mu'amala da mutane daban-daban musamman ma 'yan jarida da kuma masana a harshen hausa mm. da sauransu abin da nake so nuna a nan shine a cikin najeriya a yanzu ka san mutane sun shahara wurin adana littattafai wanda aka buga su bugun inji a labirari abin da ke faruwa a yanzu shine a cikin manya-manyan dakunan karatu da dakunan adana littattafai na karatu da na bincike na ilimi za ka ga abin da ke faruwa yanzu shine ana ware wani wuri katafa tsare na musamman wanda ana zuwa gidajen manya-manyan malamai da suka shahara a wurin rubuce-rubuce na ajami mm. da abin da ya shafi na ilimi na rubutun hausa mm. ana zuwa ana adana su a waɗannan wurare kamar yadda kasashen turai suke yanzu abin mamaki shi shine za ka je ka samu ka ga hausan ma a yanzu sai a ɗauko wani bangare na ilimi sai a yi amfani da wato harufa irin na larabci na ajami sai a rubutu na ilimi a kan da wani yare kuma daban kamar misali a ɗaukar masa misali kamar a ce yaren kaninkon ko eh. yaren yaren yaren eh. a je sa ce maka to ana so a yi rubutu amma kuma da yaren ninjom amma harufan kuma irin na hmm. ajami ne wanda ah. mutanen kasar hausa suka saba rubutu da shi wani tasiri ne kuma na wato yaren hausa hmm. akan sauran yarurruka hmm. na kasashen wato cikin afirka wato ya shafe su ta yadda za ka ga cewa ana so a jawo hankalin shi wannan ne yaren wanda aka yi rubutu da yaren shi kuma yana da ilimi na bangaren abin da shafa a gani ya zai koyi wani abu da malam bahaushe yake yi ta hanyar sarrafa ilimi da wani yaren wanda ba na shi ba. Na ba eh, ban sani ba ko hafiza tambaya. Yawanci za ka ga kamar rubutun ajami hmm. a matsayin kamar na Hausawa Za ka ga yanzu musamman hmm. yaran da aka haifa kamar zance wanda aka haifa kamar shekara goma sha takwas ko zuwa yanzu da yawa ba su san yadda ake rubutu da ajama ba. Amma ka ba su ba za su karanta ba. Hmm. Kwarai kana ganin wace irin gudunmawa ya kamata marubuta rubuta su bayar domin a farfado da wannan mm-hmm. rubutu na ajami to gudunmawa da ya kamata masana su bada shi ne ta hanyar kullo da kwasa-kwasai mm. wanda za a ringa koyar da su a makarantun sakandare da kuma abin da ya shafi a karamar a cikin jami'a musamman kamar cibiyar koyar da harshen hausa su bullo da wani kwas na musamman wanda zai ringa koyar da yaren ajami ta yadda wasu za su shahara musamman a wannan fanni ba da za ka karanci harshen hausa ba tare da ka iya ajami ba misali tasiri kwarai da gaske ba dan kadan ba sannan na biyu kuma a hausan ma da ake koyarwa ka san akan shigo da littattafai a ce kamar littafin ruwan bagaja mm. littafin filiya dan mai karfi mm. littafin magana jari mm. ce to sai a shigo da wasu littattafai kamar guda biyu na koyon ajami yaro ba zai yara da yawa sun yi karatun hausa yawa wayannan littattafai da na zayyana amma idan aka shigo da ajamin ilimin da suka samu a karatun zaure da karatun rubutun allo a gida zai yi amfani wurin koyar da su a idan aka shigo da shi a bangaren sakandare bangaren makarantar secondary ko karamar mm. makarantar secondary mm. kaga ɗaya kenan na biyu kuma ana iya amfani da wata dama misali a ɗaiko ko irin jaridu na da waɗanda aka wallafa da rubutun ajami mm. a ringa koyar da ɗalibai irin waɗannan wato rubutun sannan kuma ana iya sa manhajar wannan koyar da karatun a bangaren abin da ya shafi jarabawa da yara za su dauka eh. misali da aka tabbatar da cewa a jarabawa da yaro zai dauka na fetar da ta shafi wato yaren hausa za a ce to akwai tambaya ɗaya ko biyu da ya shafi ajami wanda ake so yaro yaro ya amsa to za a ga shi ma zai taimaka wurin murƙasa ajami akwai wani masani da muka ɗauko shi da mhm. ana taimake mu jami'a ta ɗauka mana shi a mhm. matsayin ma'aikaci yana mhm. nan a nan cibiyar adana kayan tarihi ta arewa house wato wannan masanin ba wani bane illa wanda ya kware a kan rubutun calligraphy calligraphy din nan da tasiri wurin rubutun ajami sosai da yawa da za su ga suna zuwa suna koyon wato haɗu ma'ana rubutun shi eh. wato ba da za rubutu a gani ba tare da ka iya kasalan ba hmm. wato kaɗin nan shi ne calligraphy hmm. calligraphic writing hmm. wato idan ka iya shi yine za ku ga irin kwararru daga cikin su suna zuwa manyan katafaren masallatan juma'a suna yin rubutu irin na hayatul kursi da rubutu na alkur'ani da ayi haka wurin ƙawata masallaci su ne waɗannan mutane idan ka lura da kyau za ka ga yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa yanzu ake samun wasu ayyuka da ake wallafawa yawa mm. musamman ta bangaren abin da ya shafi idan ka duba cibiyar wato koyon yaren hausa da al'adu ta jami'ar bayero ta kano mm. za mu sun ɗauko wasu manya-manyan littattafai na wasu fannoni na kimiyya suna fassara su zuwa yaren hausa mm. wanda wannan zai yi tasiri matuka wurin sanin kalmomi baki musamman kamar irin su abubuwan da muka samu irin su kwamfuta irin su wayoyin tangarahu nan na hannu da sauransu to irin waɗannan abubuwa za a ga fassarar suna fitowa na irin waɗannan ayyuka. To mun gode Malam Salisu Bala. Idan za a yi maganar yare na nufin manyan yare Hausa ta fi gaban ture dole a sanyo yaran mu larabci kana madauke turanci inda za a yi adalci to na ukun su tilas ne a sako hausa akwai jama'una ta daga kasashen turawa su zo kasashen hausawa ba don komai ba sai don koyan hausa hausa a yau ta bunƙasa ta zagaye dukkan sassa na duniya ta bazararsa Ka ta je ingila ba shakka ko a ƙasa mai albarka na nufin ko a saudiya da akwai hausa Hausa mai ban haushi in zaka tashi kamata shi yaran ka kai kishin shi domin baka da tamkar shi yaran hausa. mu zo mu riƙe al'adarmu kana mu yaran yaranmu domin duk inda ka gamu ba mu da suna sai sunan ‘ya'yan hausa. To yanzu kuma daula ina da wani guntun labari ne kafin mu sallama. To Usman yau kuma da mi aka zo mana? Eh, to labarin da zan baki ke ma aka ce ki karanto shi shewa Adamu Rijau ne ya aiko da labarin. Ya ce wato wani bafulatani ne da shanunsa ya tafi kiwo yana cikin kiwon shanu sai kawai ɗaya daga cikin saniyarsa sai ta ɓata masa rai. Mm. Kawai sai bafulatani nan ya dinga dukanta ba ƙaƙƙautawa. Rai ya mm. ɓaci kenan. Mm. Ya ƙi denawa. A'a dukan saniya yake kai saniya dai ta duka yayi duka fa kuma ba mm. alamar za a daina wannan dukan daula mm. haba kawai saniya kawai tana nisawa sai kawai ta ce malam to dukan ya isa haka mana kashe ni za ka yi <laughs> <laughs> ai da ya watsi da sanda ya fasa a guje wai gudu yake bi ma san inda yake jefa kafarsa ba ah, ta wannan ah, kunya ta wannan kwari godu godu to dama kin san suna zuwa kiwo da kare to kare na biyar da shi mm. a guje shi ma mm. tunda ya ji gabawan shi ya gudu ko mai gidan shi ba dole shi da gudu mm. gudu suke gudu suke ba filatin ne ya samu dai karshe kai gindin wata bishiya ya tsaya irin kakkauta yana ta hakiwa wayo Allah irin yau kai ya sha da kirki ya sha al'ajabi eh, kawai sai sai eh, shi ne ai shi ma ya kasa hakuri ce ah abin mamaki dabba ta yi magana a duniyan nan sai da irin maimaita nan daula ya kara maimaita kamar sau mm, uku haka mm. ai a shekarar nan da ke biye da shi a guje shi ma da ya ga oga ya tsorata shi ma ya tsere ko mm. ya ce mai sai cewa shi ne ni ma fa abin da na gani <laughs> <laughs> wai abin wai kawai ya zume wai sai ya zume <laughs> to dole to ai ba sauran gudu ya gudu sanuwa ta yi magana yanzu kuma kare ya biyo shi kare ya yi magana eh, sai sumewa to wanda labarin ne da wannan ya aiko mana shehu adamu rijau eh to yanzu kan amadadin daula salim daga nan birnin washington usman ahmad kabari ne yake cewa mu zama lafiya sai wani makon Allah ya kai mu mu latsu mana wannan kidan to bari mu danna kalam kashin

ya yi dangadam ya ce dulluna kashi babu wani dande da man ka tota jiniya da ɗan kiyeri. Lalla na Israel Allah na ƙara Anna ce an waɗan kiyeri. Komi kan na ba ka kwamba kula na kwandan po da ɗan jeri ya je mazina wata na ce an waɗan jeri aika sabaye na tori da maza kwakwara mun kwanjiran maza Birni ya kuwa jibarun je sai za gudu Kashe ka yanke ko doguwa tana na koma bugu inda ba da jin kwamata. bujiya inda ta ce katar. Goma da zulama Na ba ci mai zuba Tare ce ka tozon ka Ka nasarawa. Kange ka ji kasuwa da wata ba. Zazzara muna kusa da kusa ga gida. Da adda mun kabiya nan bara yana ba mu rura. Ba ni kwana ilelaye da manyan Daukwata da kai da ɗan maiko. Kokon kira kiya. Wazara na muna.

Dumb boy.